Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara sittin sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin gabatar da shirin namu a yau Juma'a 24 ga watan Maris shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ma'aikatan tsaron Amurka ta umarci ofisoshin jakadancin kasar da su tsananta binciken masu shigowa Amurka. Khalid Mashur shine wanda 'yan sandan birnin London suka bayyana a maharin da ya yi dalilin mutuwar mutane hudu a kusa da harabar majalisar dokokin Birtaniya. makarantu da harkar kasuwanci a bangaren kasar kamaru inda ake amfani da turancin ingilishi na ci gaba da kasancewa kulle kanin labaran kenan rahotanni daga jamhuriyar nijar na nuni da cewa cutar sankarau ta yi sanadin mutuwar kimanin mutane goma sha ɗaya in ka ɗauki ƙasashen ga kamaru nigeria burkina faso benin niger kamar duk suna cikin gungun layi na hatsari wanda duk shekara sai an yi ciwon dan sankarau to bane in ka ɗoka mu yau duk ƙasashen da ake da mu akwai kamar hiya da district hudu waɗanda sun shiga wannan annoba ta ciwon dan sankarau muna kuma da rahoto kan rikicin shugabanci da yake hana ruwa gudu a jam'iyyar pdp ta najeriya za mu kuma kawo muku maimaitin shirin lafiya uwar jiki na jummai ali amma duka sai bayan kun sha labarai Mausare Assalamu alaikum. ma'aikatar tsaron amurka ta umarci daukacin ofisoshin jakadancin amurka manya da kanana da ke duk faɗin duniya da su tabbatar sun kula da irin mutanen da ke buƙatar bincike mafi tsauri na takardar izinin shigowa amurkan hawa kuma umarnin ya buƙace su da su binciki bayanan hanyoyin sadarwar zamani na waɗanda suka nemi takardar izinin shigowa amurka musamman ma waɗanda ke ake tuhuma suna da nasaba da ta'addanci ko kuma daga ƙasashen da ke karkashin barazanar ƙungiyar isis yanzu haka dai ministan harkokin wajen amurka ɗin rex tillerson ya aike wa ofisoshin jakadancin amurka sakonni ta keɓaɓɓun kafafen sadarwa na diplomasiya inda ya buƙace su su shirya ganawa da jami'an tsaro da mai wato bayanan sirri waɗanda za su bullo da tsarin binciken duk wasu da ake maganin masu buƙatar tantancewa mai tsauri ne domin ko da mai neman takardar ya cimma sharuɗin da aka gitta duk da haka suna buƙatar ƙara tsananta bincike a kansu idan ta kama ma ana iya hana musu wannan shine alamun farko na tsananin binciken masu neman shigowa amurka wanda shugaba trump ya alkawari lokacin yakin neman zaɓe yanzu ya zama wajibi ofisoshin jakadancin amurka su faɗaɗa bincikensu ga masu neman izinin shigowa domin samun cikakken bayanin shigowarsu ko za ta iya kawowa ko za ta iya zamewa barazana ga amurka da amurkawa ko kuma a da farko dai kamfanin dillancin labaran reuters ne ya fara yaya ta wannan labarin wanda ya janyo suka daga jama'a da ma kungiyoyi da suke suka shugaba trump na nuna bambanci ga musulmai ta hanyar umarnin nan nasa na hana wasu 'yan kasashe shida waɗanda galibin su musulmai ne shigowa amurka amma kuma aka taka umarnin nasa burki jiya kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta buƙaci a baje waɗannan umarnin a faifai domin kowa ya gama da ganin su. Khalid Masud shine wanda 'yan wato 'yan sandan birnin London suka bayyana a matsayin maharin da ya yi dalilin mutuwar mutane hudu a kusa da maharabar Majalisar Dokokin Birtaniya. Shi dai mutumin dan asalin ƙasar na Birtaniya ne wanda ya musulunta amma yana da tarihin aikata ayyukan aisha da yawa ciki har da mallaka makamai da kuma aikata wasu laifuka. kungiyar IS ta ce Mash'ud dan shekaru 52 sojan kungiyar ta ne. wanda ya amsa kiran cewa ya kai wa fararen hula da masu sanye da kayan sarki hari ga kasashen da suke da hannun wato suke na hannun dama amurka sai dai kuma ba taba gurfanar da masud a kan laifin ta'addanci ba amma dai jami'an tsaron birtaniya sun ce an taba bincikensa a wani lokaci can baya akan abin da ke da nasaba da tsatsauran ra'ayi mahukunta suka ce suna tuhuma aukuwar cikin wato aukawa cikin mutane da ya yi da mota a gadar westminster shi kadai ya aikata wannan danyen aikin gadar wadda ta gita zuwa harabar majalisar dokokin birtaniya wato kuma ta wa mutane a kofar shiga harabar majalisar a kuma wannan wurin ne ya dabawa wani dan sanda wuka lokacin ya yi kokarin hana shi aikata wannan aika-aikan sai dai cikin dan kankanan lokaci jami'an tsaro suka kama suka kuma harbe mashu din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc makarantu da harkar kasuwanci a bangaren kasar kamaru inda ake amfani da turancin ingilishi na ci gaba da kasancewa kulle hakan. ko biyu hakan ko ya biyo bayan yajin aikin watanni biyar da malamai da lauyoyi suka kaddamar ne na cewa ana tursasa musu wajen amfani da harshen faransanci wakilin murya amurka a birnin yawunde moki edwin kinzeka ya ce shugabannin wannan zanga-zangan su uku da ma wasu mutane 25 daga sashen masu amfani da harshen turancin duk an tsare su kuma an gurfanar da su gaban kotun sojan kasar a jiya alhamis sai dai kuma an ɗage sauraron karar wakilin na murya amurka ce an ji ɗaya daga cikin mutanen ukun da ake tsare da su wato bibgizi mancho na cewa shi kam ba zai taba mantawa da asalinsa ba yayin da sojoji ke masa rakiya zuwa kotun sojan da suka gurfana sojojin da ke musu rakiya dai sun hana mutane kalilan din da suka fito domin gaisawa da waɗannan mutane ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko sun hada da minan flora wadda ta ce ta yi tafiyar kilomita 400 ne domin kawai ta zo ta nuna goyon bayanta ga waɗannan mutane da ake rike da su ta ce na zo ne domin na gansu kuma na kara musu kwarin gwiwar cewa muna tare da su kuma komin daɗin daɗewa sai mun kai ga biyan bukata wata rana sauran mutanen ko sun hada da nkongo felix abuballa da fortin afoteka da shi big busy din ana da tuhumar su ne da shirya zanga-zanga a cikin watan disamban bara wanda kuma zanga-zangan ya rikide ya koma fada hawa kuma akwai wasu mutane 25 da aka kame bayan ga waɗannan mutane uku daga yankin kasar masu magana da harshen turanci lauyan mai kare waɗannan mutane da ake tuma ya ce bai dace a haɗa su wuri guda a yi musu hukunci iri ɗaya ba sabon shugaban ƙasar somalia ya miƙa ƙoƙon bara ga ƙasashen duniya da su tallafa wa ƙasarsa kan yadda za ta kauce wa farin da ke dab da dumfarar ƙasar ya ce kusan rabin mutanen ƙasar tasa suna fama ne da karancin abinci kana kashi goma sha biyar daga cikin ɗari suna fuskantar barazanar fari shugaba muhammad abdullahi wanda ake wa lakabi da farmajo yana wannan magana ne yayin da yake wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya jawabi ya ce a gaskiya yana mai cike da bakin ciki na irin wannan halin da ƙasata ta shiga domin ko mutanen ƙasar somaliya mutane ne masu alfahari da kwazo kana kuma marasa kasala ya ce su ne mutane na ƙarshe da za su nemi taimako inda a ce akwai hanyar da za su bi domin su samu na kansu maimakon a ce suna tsayawa suna roƙo shugaban wanda ya kama ragamar mulkin ƙasa a cikin watan da ya gabata ya ce mutanen ƙasarsa suna aiki na tsawon sa'o'i masu yawa domin neman abinci da ruwa wannan ya sa da yawan dabbobi sun mutu saboda tsananin fari kana cutar kwalara kuma sai ƙara ta'azzara take yi labaran duniya kenan kuka saurara. Tomatar labarin mu faro takon a jamhuriyar Nijar inda hukumomin kiwon lafiya suka sanar da ɓalla cutar sankarau a waɗansu yankuna da ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya a cikin hirarsa da wakilin Sulaiman Muni Barma, ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana cewa an ɗauki matakin dakile wannan yaduwar cutar. In ka ɗauki ƙasashen ga Kamaru, Najeriya, Burkina Faso, Benin, niger kamar duk suna cikin gungun layi na hatsari wanda duk shekara sai an yi ciwon dan sankarau to ya in ka ɗauka mu duk ƙasashen da ake da mu akwai kama hiya da district hudu waɗanda sun shiga wannan annoba ta ciwon ɗan sankarau mai gazantan da nake ma allah ya kiyaye niger har yanzu babu dai wani district wanda ya shiga cikin wannan ciwon annoba muna nan muna samun shi amma ba mu samun shi kamar wanda ake samun shi wani wuri wanda zai kwatanta cewa annoba ne wato yawan waɗanda suka kamu bai kai ba adadin annoba kenan bai kai yawan ba kamar shine ake ce ma decasporadic shi ya kawo ministar tamu ta kiwon lahiya game da gudunmawar gwamnati an ka sai magani kuma masu taimaka ma ƙasar Nijar sun ka kawo magani muna da kamar magani wanda ke iya mutum dubu magani bandan kamar sati guda alhali ko barama da an ka same ta mutum dubu biyu ne sun ka kamu kuma ba mu yi abin da ake ce ma annoba ba kuma mun yi tanadin kamar vaccine wanda ake ce ma stock tampon kamar in district ya shiga abin da ake ce ma alert kamar in an ka samu mutum biyar cikin ɗari sun kamu sai a yi da ke ce ma centur to har yanzu duk bitar da muke yi allah ya kiyaye ba mu shiga cikin wannan hali ba ko da yake ka san in wanga lokaci ya yi akwai waɗanda ke ganin in ba an ce ta kama ba su samu sosai da kamar maganin shaushawa tunda in lokacin gai mutane na ƙara kuɗi na maganin shaushawa alhali ba ka fatan ciwo don ka samu wani abu ciki to don haka ake to ana waye mutane kai ana jan hankalinsu kuma shi wannan magani wanda ake duk wanda ya kamu kyauta ne ake ne babu dalaka kai dai in an ga alamomi an ga mutum yana masassara yana amai yana ciwon kai wuya ya kage in babba ne a ɗauko shi a kawo shi likita wannan kingin magana ta likita ce babu inda mun kai magani ba game da wannan irin ciwo na ɗan sankarau. waɗanne jihohi ne ake fuskantar wannan matsala an same shi nan da'irar yamai e, da'ira doso da'ira tawa da'ira maradi e, eh, da'ira zandar inda ba a same shi ba sam sam sam kamar agades da difani kuma irin samun shi da an ka yi cikin gari guda mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku sun kamu da wannan ciwo tun da ya zamanto kamar ciwo ne wanda attahe ko an circulation duka cikin afirka kenan ba ta yawa a ƙara wannan lokaci ba a samu waɗanda sun kai wannan ciwon ba sai dai shi abin da ake fata a samu magani a kiyaye ga wannan ciwon ya zamanto annoba To daga batun kiwon lafiya kuma sai harkokin siyasa a Najeriya inda rikicin shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta kasar PDP ya kai su kotun koli kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Nasiru Adamu Elkaya ya aiko mana. Bangarorin PDP biyu sun taru a kotun koli don yiwuwar sanin makomar kowane bangare ga ɗaukaka karar kalubalantar mulkin Alimadu Sharif da kwamitin Amin Makarfi shigar biyu bayan hukuncin kotun ɗaukaka kara da ya bawa wa Sharif sahihancin mulkin jam'iyyar. Helkwatar PDP kuma karkashin Madu Sharif ta buƙaci kotun ta kori karar da zargin waɗanda ma suka shigar da karar cewa sojojin gona ne da wasu ke amfani da su. Barista Bashir Maidugu shine mai ba wa jam'iyyar PDP shawara ta fuskar shari'a. A watar da su, a watar da karar nasu saboda su haramtaccen kungiya ne wanda suna kiransu People's Democratic democratic party wanda ba su bane kotu ce ba su bane an ba sojojin gona ba yaya a ce su ubannin jam'iyya suna so a yi sulhu su gwamnoni suna so a yi sulhu governor dixon ya bada reconciliation report gaba daya mun yarda da shi kowa da kowa ya yarda da shi amma mutanen makarfi da jama'arsa sun fito suka ce ba su yarda ba in ba wai suna so su kawo mana su kashe pdp ba in ba wani ya yi sponsor da nasu ba ai ba ba daidai ba ne ai kasan wato dadin sulhu shine kowa zai samu wani abu amma idan an je kotu ta ba bawa daya gaskiya daya kuma aka ce kai baka da gaskiya ka tafi bayan da za a yi zaman ta zama kamar wanda aka yi sulhu kwamitin makarfi dai zuwa yanzu bai shirya biye wa sulhu da gwamna siri ake dixon na bayelsa ke jagoranta ba da ke da ra'ayin a guje wa biye wa hukuncin kotu da ba a san me zai haifar ba rufai usman dan pdp sulhu ne da aka fara sauraron shari'a da gabansa eh mun je mun duba muna kotun yau muka je mu mu shari mu ba mu da wani shari'a pdp daya ce su suka shigar da ka mu mun je mu je me mu ba mu da wani shari'a da su Shin a siyasance ya halarta Sumadu Sharif su ke ambatar wakilan makarfi da cewa sojojin gona ne? Dr. Sadiq Abba malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja. Bangaren Alimadu Sharif suna da hurumin cewa lallai su ba su amince da matsayin da bangaren makarfi ke ba kuma za a masu ce ma lallai waɗannan ba ma ɗan PDP ba ne a kai ɗan tura su ne don kawai su zo su ɓata jam'iyyar. Amma in an duba a takaddun na PDP ko za ka ga lallai su makarfi su suna da hakki da za su kama su ce lallai su matsan pdp ne amma shawara na shine in ba za su iya su daidaita sahunsu ba a yi sulhu ba to kowa eh, tsakanin su da bangaren makarafin sai su yi haƙuri tun da yanzu eh, eh, doka ya ba shi haƙƙi sai su yi haƙuri su jira mai outcome na hukuncin wato supreme court kotun koli kenan ko na nigeria. bayan sauraron bukatun bangarorin biyu kotu ta ɗage yanke matsaya zuwa hudu ga watan mayu nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya zamani zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mai da shi har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogoma nan washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar kusan minti goma sha biyar zance na asuba ga shirinmu na gaba. lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Yawa masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin gani daga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa ko da yake ka sha ma ba da ansa game da wannan matsala wasiƙa ta fito ne daga wani bawan allah da ke can jihar adamawa najeriya ya ce idan yana da matsala ko kuma matsala za a ce matarsa ce ya ce idan ta kwanta tana bacci irin in suna cikin hira wai ko wanda yake nisan yadi ashirin zuwa ashirin da biyar zai ji ƙaran min sharin nan nata a saboda haka yake tambayan ka don allah ko akwai wani abu da za a yi na taimakawa ko kuma wani mataki za su ɗauka eto eh to abin da ke faruwa kin san abin da ke kawo min share eh, eh, da iska ke shiga makogoro ya shiga bututun da iska ke shiga tuwa huhun da adam akwai wani kamar kofa ne to wani lokacin ne kan in dai mutum na bacci iskar na shiga yana da karfi so sai ta kara to abin da ke sa to akwai abubuwa da yawa da ake yi akwai wasu abubuwa da ake ya sa mutum ko ya fetsa ko kuma lokaci akwai wasu mutane inda ya tsanani kamar nan aka yi wani irin bincike a sa mutum wani abu a bakinsa yadda zai sa iskan ke shiga ta wannan yadda mutum ba zai rinka bin sharin haka ba amma zai iya zuwa akwai likitoci musamman da suka gwanance akan kamar abubuwan bacci haka to za su iya bincika su tabbatar da kuma abubuwan da ke faruwa sanda za a iya taimakon su amma akwai wasu abubuwa da ake sayarwa waɗansu na iya taimaka za a mutum kan fifitsa tsari ko mutum za kamar sha ko a fetsa a bakin ɗan adam to wai kan sa shi wannan abin da ke ƙara ɗin ya ɗan ƙara taushen da ba zai ƙara da ba amma duk waɗannan gwaje-gwaje ake yi a kansu amma malamin abin tun da abin ya yi tsanani haka eh. zai iya samun likitan su a duba bayyana masa abin da ke faruwa za a iya taimakon sa a hajiya. Da akan ci sa wa warkar kwata-kwata? Eh akan yi sa a yawanci yin akan yi sa a yanda za a iya za a iya warkar da shi kwata-kwata wani lokaci waɗansu mutane waɗansu mutane wani lokaci suna samun sun sun kiba da yawa waɗansu mutane suka yi wannan waɗansu mutane kuma yanda yanda suke kwanciya ko kuma za a taimakon su da yadda za su yi da yadda matan za ta rinka bacci da abubuwan da za ta rinka sha ko abin da za ta fetsa zai iya taimaka amma wannan sai an gwaje-gwaje tufin hajiya kamar hmm. nan a kasashen yadda ake eh. akan sa mutane su je kamar za a je yadda za a sa mutum ya kwanta yana bacci za a rinka duban sa abubuwan da ke faruwa yana bacci wato ya kwanta a asibitin a yi eh, nazarin sa eh eh a rinka lura da shi sannan a ta nazarin abubuwan da ke faruwa to wannan na akwai wadansu waɗanda ake ba su wani abu da za su yi a bakin a hancin su yadda iskan yake hura iskan a hankali cikin makogoron sannan yadda ba za ta rinka misharin haka ba amma hmm. duk waɗanda sai an gwaje-gwaje. to ina fatan allah ya sa a dace ina kuma fatan shi wannan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai. To likita wasiƙan mu ta gaba ta fito ne daga wajen Muhammad Jauro Tukur a can Ako jihar Gombe. <laughs> Shi kuma yana so ne ya san me ke hana mutum yin bacci ne. To akwai akwai abubuwa da ke hana mutum bacci wani lokaci damuwa da abubuwan abubuwan duniya sun damu mutum da yawa waɗansu ko mutanen waɗansu ga akwai waɗansu magunguna da muke sha waɗansu da muke sha suka hana mu bacci wani lokaci kawai wani lokaci mutum kawai za ga wani lokaci bai iya bacci ma akwai haka. Eh. to likita kamar yanzu mutum ya je likita ya bashi magani in yana shan maganin ya fahimci cewa in ya sha maganin yana hana shi bacci yana iya koma ne a canja mishi maganin ko Eh, in dai kana shan domin maganin da kake sha don akwai wasu magunguna da in ka sha suna hana ka bacci in dai maganin da kake sha yake hana ka bacci ka koma har kika ce maganin na hana da bacci a canza mini wani don yanzu yadda magunguna suke yanzu na zamani yanzu na akwai magunguna kala kala ya canza a baka wanda ya kamata wanda ba zai hana ka bacci ba To in kuma ba magani ba ne in wani abin ne akwai abin da za a iya yi ma eh, mutum? Eh in akwai wani abu ne akwai abin da za a iya yawanci za a zauna da mutum ne a tattambaye shi me ke faruwa abubuwan da ke faruwa a rayuwarsa to kuma da abubuwan da ke faruwa game da yanayin rayuwarsa duka gabaki daya Eh, ina ganin tunda wannan malamin ya, ya rubuta ina ganin matsala ce babba gare su kila. Eh, eh saboda haka dole dole a yi gwaje-gwaje kuma wani lokaci akan ba mutane maganin da zai sa su rinka bacci amma akan ba mutum na kwana na lokaci kalila ne domin waɗansu magungunan da ke taimakon mutum bacci mutum in ka so in ka sha su da yawa to wani lokaci kan sa mutum ya ba zai iya bacci ma ba sai ya sha su saboda haka wannan ma suna da illa su ma. Wato sai ya zama jiki kenan eh, dole sai mutum eh, ya zama kaman jaraba. eh kamar yadda jaraba saboda haka shi yasa ba a cika sa ba mutane maganin baccin kowane lokaci haka ba za a gwada akwai kuma ɗansa abubuwa da mutum zai iya za a ce mutum ya sha kafin kafin ya kwanta su kan taimaka mutum ya rinka sai rinka jin bacci bacci sai bacci kawai eh. shugaba yushau dattijo a can tudun ko gora ne a can karamar hukumar zaria jihar kaduna to to na ganin wannan kila canfi ne to hajiya <laughs> wai shin gaskiya ne kowane mutum yana da ƙwayoyin cutar da suke haddasa kuturta da sankara ko daji wato kansa a jiki? a wannan jamfi ne hajji wannan ba haka yake ba to ko da yake ka sha bayani akan sankara to tunda ya yi wannan tambayan waɗannan abubuwa suke sa waɗannan cututtukan da ya bayyana mu fara da kuturta to kuturta kin san wani ƙwayar bacteria ko wani ƙwayar cuta ne da ke ke shiga cikin na adana kawo wannan ciwon to yanzu ma ai kwayan cutar ba a gani ba a ganin shi ma sosai yanzu nan domin wannan kwayan cutar yanzu an kusa kare da shi gaba ki daya hajiya to kuma na shi wannan na biyu din daji eh. eh na daji din wannan sankara din to abin da ke fa kowane akwai abubuwan da muke a jikin mu wani lokaci za ga yanda yanda Allah ya halicce mu ba wadansu mutane za ga wani ko ko ciki kowane ɓanayin jikin mutum wani lokaci wani abu kan faru da zai canza yayin da yanayin ƙwayar halitta suke a wannan ɓanayin jikin sai su so sai su zama kamar sankara wato akwai dai sankara na kowane fanni na jiki eh akwai shi domin yadda ƙwayar halitta ke ke yaduwa ne yadda kuma suke aiki to wani lokaci domin wani dalili har yanzu ma masu masu ilimin kimiyya ba tabbata gane yadda abubuwan ke faruwa amma har yanzu ana bincike domin akwai ɗansu abubuwa da ake cewa irin ƙwayar halitta da ake kira jin su ke kawo su akwai da abubuwa da yawa da ake tsammani wani lokaci ko kuma ɗansu abubuwan da suke suke kusa da mu ko abubuwan da muke yi a rayuwar mu suke sa to akwai abubuwa da yawa da ke kawo su hajiya. Da waɗannan cututtuka guda biyu ana gadon su. eh kamar eh, sankara ana gado da waɗansu ana gadon su eh waɗansu su waɗanne waɗanne ne cikin sankaran da ake waɗanne ne ake gado to kamar na mata irin eh. wanda ake na nono din nan ana gado ana ana iya gadon su inda za ga kamar mutane a cikin ko dangin mutum ko eh. dangin mutum suna da su to a ko dan su kuma kamar irin na maza kamar irin na kamar na na prostate ko kuma abin da na ana iya gado eh, na matsayi eh, matsayi tsara wani lokaci ana iya gado amma ba duka ake gado ba ko shi ma wannan na kamar na na mata din wani lokaci akwai abubuwan da mutum zai iya kare kansa wani lokaci to Allah ya sa a dace amin amin ibrahim abdullahi baba a can abuja to shi kuma ya ce wai meye amfanin man gyada ne a jiki domin ya ji an ce wai man gyada yana kawo ciwon shawara a man gida bai kawo ciwon shawara <laughs> <laughs> canfi ne kin san akwai irin mai kala kala akwai wadanda ake kira waɗanda suke ake samun daga kaman masara da sauransu masara da sauransu to kuma akwai wadanda ake samu daga man da ake samu daga dabbobi to waɗansu ake kiran su transfer da waɗansu to irin wanda ake samu da kamar su gyaɗa su masara da sauransu sun fi kyau ko kuma irin su olive din da ake samu sun fi kyau To wane rukunin kayayyakin gina abinci ne ake samu daga man gyada? A to man gyada man gyada akwai kamar irin su rukunin a da ba da sauransu ana samun su kuma wani lokaci a man gyaɗan aikin sauran lokaci aka yi amfani da shi kaman ban da man aka yi kaman wanda ake kuli-kuli da su da sauransu abubuwa ɗin da daga eh. man gyaɗan waɗannan ka haɗa suna baka wannan kaman rukunin protein na gina jiki shi wannan su abubuwan da ke cikin kaman kuli-kuli ɗin amma man ɗin yana da amfani aka yakan taimaki inda ka samu mai kyau ɗin yakan taimaka ya rage irin maikon da ke cikin jiki mara kyau da ke cikin jikin ɗan adam ma wani lokaci. To amfanin man gyaɗa eh, kenan. Eh, irin su olive oil waɗansu da na taimakawa. Wato na zaitun kenan. Eh na zaitun eh. To shi kuma Musa ɗan bako kabo mai sai da kifi? To. A Jos Jihar Plato. To. <laughs> to shi ma ina gani kila canfi ne. To Wai gaskiya ne lemun tsami yana maganin shawara? A to wannan dai masu ilimin kifi ba su batar da wannan ba. To shi kuma lemun tsami me yake mu mutum a jiki? to lemun tsami yana da abin da rukunin ca kamar vitamin C kenan eh. eh to yana da wannan shi wannan yana shi ma an ka sha yana taimaka kamar na jiki da sauransu da irin abubuwan da ke kare jikin ɗan adam da sauransu waɗannan su ta din yana waɗansu mutane suka ce ma an kana shan shi da yawa kamar irin su mura da sauransu abubuwa su rukunin ca din suna taimako wani lokaci suna taimakon kare zuciya da sauransu amma duk waɗanda suna da amfani kamar rukunin ca ɗin da ke lemun tsami shine kuma yake lemun zaki eh duk iri iri ɗaya ne hajiya shi dan lemun tsami shi lemun tsami abin da ba a so ba a son ka rinka shan shi kowane lokaci haka domin shi wannan lemun tsamin don akwai citric acid shine wanda ke cikin sa da yawa to shi wannan yana iya wani lahani ga hakoran mutum to wani irin lahani kenan likita acid ne to acid din shi abu fari da ake kira enamel yana in dai ka tunka yana ɗan cinye shi kadan kaɗan amma in kana shan shi akai akai to amma in kana shan shi kowane lokaci wannan shi yana yana irin wannan sai ya banna eh sai eh, dan banna haka to eh. saboda haka in mutum zai amfani dai ya san yadda zai yi daidai daidai wa daidai eh, ko waɗansu mutanen ma yawanci inda ba su sukan sa matsa shi kamar a nan kasashen kasashen larabawa kin sukan matsa lemun tsami akan naman su kafin su eh a ko musamman ma kamar irin su kifi da eh, sauransu eh sauransu eh to wannan ana iya yin shi haka shi wannan bayan da shi illa da yawa haka to masu sha da shayi kuma fa da sha da sha shi ma ba shi da illa da amma shi kima kin san kamar shi ma shayi din da irin su kofi din shi ma bai kamata ka rinka shin shi kowane lokaci in ka sha ka rinka kuskure bakin ka bayan ka sha shi ma yana dan illa akan shi wannan animal din to likita ka san akwai wasu mutane in suna mara eh. sai a shayi sai kuma a sa a sa lemun tsami a sha yana wani magani ne ko dai kawai don mutum ya ji daɗi a bakinsa to kin san duk ruwan da ka sha kin san kaman kana da mura domin hancin ka toshe da mura da eh, majina da ke yawa a kirjin mutum da kan mutum in ka sha kowane irin ruwa ka sha ko purple ne ko ruwa ne to yakan rage kaurin majinin da ke cikin kirjinka da hancinka ko kanka to sai rinka fitar da shi za ka rinka fitar da shi da yawa to wannan shi ke taimakawa. a saboda haka to shan lemun tsamin ba wani magani yake yi ba kawai ko. Eh, kuma da shi mai abin ca din da muka yi magana yana taimakawa. to to eh to shi kuma kin san akwai wanda tura ke kira decongestant to shi irin ruwa ruwa din nan yana rage yana zama kamar decongestant wanda ke rage kaurin majinin da ke cikin kirjinka ko a hancinka ko a cikin kanka. to likita lokaci ya fara daga ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr lada jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To a gaida Jummai Ali da Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ministan harkokin wajen rasha Sage lavrov ya gargaɗi ƙasashen yammacin turai akan su yi taka tsantsan wajen ƙoƙarin wargaza harkokin mulkin ƙasar macedonia ministan yana magana ne a wajen taron manema labarai a moscow kwanaki biyu bayan da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar tarayyar turai james Hahn, ya ziyarci skopje a ƙoƙarin ganin an sasanta batun siyasar ƙasar wanda ke neman zama ƙiƙaƙa. tun sa'ilin da aka gaza cimma matsayin hada gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan zaben da ba a samu gwani ba wannan rashin samun jituwa ya haifar da zaman da tsakanin ƙabilun ƙasar babban inda matsalar ta kunno kai ko shine jami'ar albaniyawa na ƙoƙarin ganin an ɗauki wato harshen su a matsayin harshe na biyu a ƙasa ma'aikatan tsaron amurka ta umarci daukacin ofisoshin jakadancin amurka manya da ƙanana da ke faɗin duniya da su tabbatar sun wato kula da irin mutanen da ke bukatar bincike mai tsauri na takardar izinin shigowa amurka haka kuma umarnin ya bukace su da su binciki bayanan hanyoyin sadarwar zamani na waɗanda suka nemi takardar izinin shigowa musamman ma waɗanda ake tuma suna da nasaba da ta'addanci ko kuma daga kasashen da ke karkashin barazanar ƙungiyar isis to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke yayata nasarori da mata ke samu a fannoni daban-daban na rayuwa kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga abokin aikinmu a rushi shaguda ango mijin amarya filu hashim gumel wanda ake ɗaura aurensa yau da wato gobe kenan da amaryarsa zainab uba alasan baba da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a masallacin alhaji sanusi ɗan tata da ke koki kwatas kano allah ya sa a yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga gwamnatin jihar plateau da kuma iyalan architect samuel arum galadima kwamishinan gidaje da ayyukan raya karkara na jihar plateau wanda allah ya cikawa jiya allah ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji su musamman ladan ibrahim a yawa malam sidi da kuma malam john da duk suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.